wato ababen da ke kange mutum daga neman ilimi dole ne mu abokan mu abokan kullum kullum ma ya ce yi domin da abin da muke nufi da mu'awudat duk abin da ke kangewa kuma yake hanawa daga riskan ilimi kamar yadda ya kamata wa kasirin min al-balala yadda wala yajiduna ladzatan da yawa daga cikin ɗalibai suna neman ilimi amma ba sa jin daɗinsa da kuma albarkarsa ba sa jin ainihin kwalliyar ilimi wato ga ilimin amma ilimin bai kawato a gare su ba sa jin kwalliyarsa da abin da ya kama da wannan domin lallai su sun kuskure hanya ba su zaccewa ainihin kofa ba su zaccewa ainihin ɗaki ta kofa ba mutum zai shiga ɗaki aka yi na ake shiga ba ta kofa ba to sai ya zama to ba je wa ɗaki ta kofa ba وهذه معوقات كما أنزلنا كثيرا wayannan mu'awudan kamar yadda muka gabata suna fa da yawa sai dai wasu daga cikin masu daraja sun tattaro littafin cikin abubuwa goma wato abubuwa goma masu kange mutum daga fahimtar ilimi wato mu'awud na farko lalacewar niyya shi niyya shi ne rukunin aiki shi ne foundation na kowane aiki idan wani aibi ya shiga tsakiya ko wani gurbata ya shiga tsakiya Tunan ne aikin wani irin gibi da wani irin gurbata zai shige shi zai bijiro mai bi ma ya asari niyya gwargwadon abin da ya bijiro wa niyya din idan abin da ya bijiro wa niyya na gibi da aibi yana da yawa to zai shafi ikhlasin shi da yawa idan abin ya zama to kaɗan ne ba shi da yawa to ya shafi ikhlasin shi kadan na'am وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم hakika manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyoyi kuma lallai kowane mutum abin da ya niyya ne yake samu shi niyya rukuni ne na aiki kamar yadda ya gabata wala imada idan lam tumna arkan wal baitu la yanbali gida baya ginuwa sai da shi in gida bai da ginshiki zai rushe ko ba ka ba wala imada babu ginshiki idan lam tumna arkanu in ba a gina rukunai ba in ba a gina rukunai na addini ba za ka cewa wannan gida bai da ginshiki to wannan musulunci zai rushe kenan Al-Khabib al-Baghdadi Allah ya masa rama yana cewa sannan lallai ni ina yi maka wasiya ya kai ɗaliban ilimi cewa ka tsarkake niyya daga ainihin neman ilimi sannan ka wahalar da rai wajen aiki da abin da shi ainihin ikhlasi ke wajen tarwa. an gane yayi mutum ya tsaya sosai ya koka ya wahalar da rarsa. har sai ya samu ikhlasi in babu ikhlasi to karatu ya zama na banza misali domin lalle ilimi kamar dan itace ne ilimi kamar bishiya ne su kuma ayyuka kamar ƴaƴan itace ne walaisa yu'addu aliman ba a lissafawa malami man lam yakun amila bi ilmi wanda bai zaman to yana aiki da ilimin sa ba an gane ku koda ya tare ilimi mai yawa to ba a kiran shi malami shi wannan A ce kai ilimi mahaifi ne shi kuma aiki shi ɗali an gane shi aiki shi ne dan da ainihin mahaifi ke haifa idan mutum ya yi karatu babu aiki to kamar mutum ne wanda ya yi aure bai haifi ɗa ba kaga samara da ake samu wajen haihuwan a wajen yin auren babu shi ko dama ana yin aure ne galiban babban abin da ake bukata a samu ainihin samara to sai ya zama to babu samara na'am ilimi yana tare da aiki